karamar hukumar mulki ta Anka na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da suka fi fama da ƙalubalen kai hare-hare a jihar Zamfara, inda alƙaluma suka nuna cewa an kashe ɗaruruwan mutane tare da cinnawa garuruwa da dama wuta lamarin da kuma ya yi sanadiyar raba aƙalla mutane dubu ashirin da tara da muhallansu a yankin kaɗai. A zaman wani yunƙuri na ƙarfafawa yaƙi da 'yan ta'addar yankin da yanzu haka rundunar sojin Najeriya ke yi, masarautar anka ta fito da wani sabon tsari na tattaro hancin dukkan rugagen fulani da ke tarwatse a yankin zuwa gari ɗaya sarkin zamfara anka alhaji attahiru ahmad wanda kuma shine shugaban majalisar masarautu ta jihar ta zamfara ya yi bayanin yadda tsarin zai kasance kaga duk wannan zo ga sauran mutane su ne suka fara wahala da su su ne a cikin wahalar nan su ake zuwa ana ɗauke wa shanu ɗaya bayan ɗaya su ne ake kashewa ɗaya bayan ɗaya ba tare an sani ba to sai na lura cewa sai shigar fuskatar sannan kuma zaman fuskatar haka nan ya sa kuma shanan fuskatar to mafi yawan su ba su kusa da hurumi matsala da ta same inda yake duk aka duba fulani ne ke yi fulani ne a ciki kuma wurin fulani suke da masauki duk barayen ko wasu uwa za ka samu cewa cikin suke ka shi ne kuke domin a taimaka musu a kayan gyara da su da makwabta to da kuma ake gari su mafi gari to su dawo mana abu haɗa sai a yi musu gari ɗaya idan aka musu za samu a yi musu makaranta za a yi musu asibiti za a sa musu ruwa za a musu titi da sauransu. to sai dai a cewar wani mai sharhi akan lamuran tsaro squadron leader aminu bala sakkwato mai ritaya akwai babban kalubale ga sabon tsarin. eh to yana iya yi eh, ba zai iya ba amma tunda da manufa ake ciki yi na ga dalilin ga matsalolin da ake ciki ina ganin abin zai yi amma gaskiya ba zai yi wani tasiri in yadda aka nufi ba sannan kuma cikin kwanaki yau za a yi wannan abu don abin da ya ya ta mutanen yawancin fulanin ba za su so su yi wannan ba sannan na biyu gwamnatin tana da hali ta da kuɗin za ta iya ta musu waɗannan abubuwa to in ma an yi haka ai waɗannan ɓargurbi ɗin inda suke tafiya su je su kulla wannan abubuwa sun sanya za su yi kuma ina ganin akwai wanda ba su koma a Najeriya ɗin nan duk da haka dai sarkin zamfaran na anka yana ganin za a iya samun nasarar tsarin ya kuma yi tasiri sosai a yaƙi da matsalar tsaro a yankin a to akwai su ko da ba haka ne ake ba ai ko su da akwai ƙauyuka ne hausa hausa amma na ga cewa ko da tsawon za ga akalla akwai magidanci wajen ɗari ɗari uku ɗaya to yanzu ai ba mu kaɗai muke muna tare da hukuma ne ko mu za su tsaya na ma tunanin yin wannan ranci da sauransu. Yanzu haka dai runduna ta musamman ta sojin Najeriya da ta ƙunshi sojojin sama da na ƙasa haɗi da jiragen yaƙi suna ci gaba da kai hare-hare a maɓoyar 'yan bindigar da ke cikin dazukan jihar ta Zamfara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.